zababbun ayyuka بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin zababbun ayyuka. Shirin da kan yin dubi ga ayoyin Alkur'ani mai tsarki game da hadisan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da wasu yansa iyalan gidansa tsarkaka waɗanda suke bayani dangane zaɓaɓɓun ayyuka da kuma kyawawan ayyukan musulunci da su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a matsayin kyakkyawar hanyar samar da rayuwa mai kyau a zaman duniya da na lahira. Shirin na yau zai bayani ne kan ɗabi'ar gaskiya a faɗar baki ko kuma a aikace. Kasalika ya kamata ayyukan mutum su yi daidai da aƙidarsa da kuma faɗarsa. Amma kafin mu shiga cikin shirin bar mu saurari wannan. masu saurare hakika da ɗabi'ar gaskiya na daga cikin alamomin imani kuma ta haka ne ake gane mumini na gaskiya kamar yadda shugabanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wa wasallam ya shiryar da mu a hadisin da aka rawaito cikin littafin oyonul akhbaru rida alaihi salam yayin da yake bayani kan sanin masu kiran kansu masu imani Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ce, Kada ku dibi yawan sallarsu ko kuma azuminsu ko kuma yawan hajjinsu, amma ku dibi gaskiyar maganarsu da kuma riƙon amanarsu. Har ila yau wannan ɗabi'a ta gaskiya wasila ce ta samun rabauta a duniya da lahira, kamar yadda shugaban wahidai kuma shugaban mu ne Ali bin Abi Talib alaihi salam ya bayyana cewa ku riƙi gaskiya domin ita ce ke ceton mutum. Wannan hadisi an rawaito shi ne cikin littafin Hisal yayin da Imam alaihi salam yake ishara kan wannan aya ta 119 cikin suratul ma'ida inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa Wannan ita ce ranar da masu gaskiya gaskiyarsu za ta amfane su, suna kuma da aljannoni waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu. suna dawwama a cikinsu har abada. Allah ya yarda da su, su kuma sun yarda da shi, wannan shi ne babban rabo. A cikin littafin kafi an rawaito wani hadisi mai tasirin gaske da yake bayani kan girman albarkar da ke tattare da ɗabi'ar gaskiya. Abdullahi bin Ya'afur ya aike wa Imam Sadiq alaihi salam saƙon gaisuwa. Sai Imam alaihi salam ya ce wa ɗan aiken Amincin Allah ya tabbasa a gare ka da kuma gare shi. Idan ka koma wajen Abdullah bin yafar ka miƙa gaisuwa ta gare shi, kuma ka ce masa Ja'far bin Muhammad ya ce masa ya dubi girman matsayin da Ali bin Abi Talib alaihi salam ya kai a wajen ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyallen gidansu tsarkaka. Hakika Ali bin Abi Talib alaihi salam ya samu matsayi da wani bai same shi ba a wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. saboda gaskiyar maganarsa da kuma riƙon amanarsa. Masu saurare wannan hadisi ya yi ishara da cimma babban matsayi na kamala ta hanyar ɗabi'antuwa da waɗannan kyawawan ɗabi'u guda biyu, wato gaskiya da kuma riƙon amana, kuma ba shakka waɗannan ɗabi'u na daga cikin fitattun ɗabi'un annabta kamar yadda hadisin imam sadiq alaihi salam da aka rawaito cikin littafin kafi ya ishara da hakan Hakika Allah maɗaukakin sarki bai tayar da wani annabi ba face sai don gaskiyar magana da kuma riƙon amana zuwa ga mafiya da fajirai. A cikin wani hadisi na daban da aka rawaito cikin littafin kafin shugaban mai Imamu Sadiq alaihi ya sanar da cewa daga cikin tausayin Allah maɗaukakin sarki ga bayinsa ya sanya ɗabi'antuwa da ɗabi'ar gaskiya sanadin rabota da shiryarsa na tsarkakakun ayyuka imam alayhi salam ya ce duk wanda ya kasance mai gaskiyar zance aikinsa ya tsarkaka duk kuma wanda ya kyautata niyyarsa ya ƙara yawan arzikinsa duk wanda ya kyautata biyayyarsa ga iyalan gidansa za a ƙara masa yawan shekarunsa har ila yau masu saurare a cikin littafin na kafin an rawaito hadisi daga imam sadiq alaihi salam yana mai cewa Hakika bawa zai kasance yana gaskiya a dukkanin al'amuransa, sai a rubuta masa a wajen Allah yana cikin masu gaskiya, kuma wani bawan zai dinga yin ƙarya, sai a rubuta masa a wajen Allah yana cikin masu ƙarya. Idan bawa ya yi gaskiya sai Allah Maɗaukakin Sarki ya ce ya yi gaskiya kuma ya yi biyayya, idan kuma bawa ya yi ƙarya sai Allah Maɗaukakin Sarki ya ce ya yi ƙarya kuma ya fajirce, wato ya zamanto fajiri. masu saurare barkanmu da sake saduwa ci gaban shirin zai bayani ne kan muhimmancin a kan godiyar Allah domin yin hakan na daga cikin kyawawan ɗabi'un musulunci a cikin littafin kafi siqatul islam kulaini ya rawaito hadisi daga abi basir ya ce na ce wa baban abdullah Imam sadiq alaihi salam shin godiya tana da iyaka da bawa zai yi a ce masa mai godiya sai imam alaihi salam ya amsa masa da cewa na'am ya gode wa Allah bisa duk wata ni'ima da ya arzuta shi da ita, ta ‘ya'ya ne ko kuma ta dukiya ce, kuma idan ya kasance ga ni'imar da Allah ya arzuta shi ta dukiya ce, to ya fitar da hakkinta dangane da wannan Allah maɗaukakin sarki yake cewa Suratu Zuhruf aya ta sha uku. Muna tsarkake wanda ya hore mana wannan, ba mu zamanto masu ikon sarrafa shi ba. kuma a cikin suratul ƙasas aya ta hudu, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ubangiji na ni mabukacin wani alheri da za ka saukar mini ne har ila yau kuma a wani gurin na daban Allah maɗaukakin sarki ya ce suratul isra'i aya ta 80 kuma ka ce ubangiji na ka shigar da ni mashiga ta gaskiya kuma ka fitar da ni mafita ta gaskiya kuma ka bani hujja bayyananniya daga gare ka muna tsarkake wanda ya hore mana wannan. Masu saurare ya bayyana cikin wannan hadisin cewa ayoyin da Imam salam ya istidlali da su ɗabi'antuwa da ɗabi'ar dawwama a godiyar Allah maɗaukakin sarki shine mafi kololuwar daraja na godiyar Allah tabaraka wa ta'ala kuma wannan siffa ce ta ‘yantattu. wajen bautarsu ga Allah maɗaukakin sarki, kamar yadda wannan hadisi ke bayyana mana hanyoyin ɗabi'antuwa da waɗannan kyawawan ɗabi'a, wato ta kamar yadda wannan hadisi ke bayyana mana hanyoyin ɗabi'antuwa da wannan kyakkyawar ɗabi'a shine an bato tare da tunatar da kai hakikanin cewa Allah shine farko na kowace irin ni'ima. tare da bayyana irin girmanta da kuma albarkatunta. A cikin tafsirin ayyashi an rawaito hadisi daga Imam Sadiq alaihi ya ce, Ambaton ni'ima shine ka ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu da addinin musulunci kuma ya sanar da mu al'kur'aninsa ya kuma ba mu annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka. kuma bayan wannan ka faɗi faɗar Allah maɗaukakin sarki suratul zuhruf aya ta sha uku. Muna tsarkake wanda ya hore mana wannan, ba mu zamanto masu ikon sarrafa shi ba. Ba saurare taufiki da ɗabi'antuwa da wannan ɗabi'a mai girma shine mafi girma daga kowata ni'ima da za a gode wa Allah abin godewa. hakikanin cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga shugaban mu imamu rada alaihi salam ya ce duk wanda ya gode wa ubangiji akan wata ni'ima hakika ya gode masa kuma godiyar ta fi wannan ni'ima imamu sadiq alaihi salam ya ce babu wata ni'ima da allah zai hore wa bawa karama ce ko babba ce da zarar ya ce godiya ta tabbata ga allah sai an tabbatar kuma a cika masa wannan godiya sa da ya yi har ila yau imam alayhi salam ya ce duk wanda aka hore wa wata ni'ima kuma ya godiya a cikin zuriyarsa hakika ya cika godiyarsa masu saurare hakki ne ga kowane bawa da Allah maɗaukakin sarki ya hore wa wata inima ya gode masa a cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga hamad bin usman ya ce imam sadiq alaihi salam ya fita daga masallaci yayin da dabbarsa ta ɓace yana mai cewa idan Allah ya dawo min da ita zan yi masa godiya hakikanin godiya rawin ya ci gaba da cewa bayan wani lokaci sai aka zo da dabbar da ta ɓace sai imam salam ya ce alhamdulillahi wato godiya ta tabbata ga Allah sai ɗaya daga cikin sahabbai imam salam ya ce raina fansarka ka ce za ka gode wa Allah hakikanin godiya sai imam alaihi ya amsa musa da cewa baka ci ba na ce alhamdulillah ba masu saurare kamar yadda ɗabi'antuwa da wannan kyakkyawar ɗabi'a na gode wa ubangiji karama ko babba na daga cikin hanyoyin rabota da gidan aljanna a cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga imam sadiq alaihi ya ce hakika shan ruwan ku na iya Zame masa sanadiyar rabota da gidan aljanna yayin da ya ɗauki abin shan ruwan ya kai bakinsa ya faɗi bismillahi wato ya ce bismillahi bayan kuma ya sha daga cikinsa ya ce alhamdulillah kuma karar da ruwan yayin da yake buƙatarsa ma'ana kada ya cika cikinsa sosai da hakan ya saba ya koyar musulunci sannan ya gode wa ubangiji hakan zai yi masa sanadiyar rabota da gidan aljanna da fatan Allah maɗaukakin sarki ya arzuta mu da wannan kyakkyawar ɗabi'a domin albarkacin shugaban kyakkyawan ɗabi'u da kuma iyalan gidansa tsarkaka. masu saurare a nan za mu da sa'aya ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a je mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu